don gabatar da wani babban yanki daga cikin wanda yake tafiya ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi shine gabatar da tafsirin alkur'ani a bayan babu shakka muna roƙon ubangiji Allah ya kara mana ikhlasi Allah ya bamu ikhlasi Allah ya bamu ikhlasi ga munan nan masallaci mu na ahlus sunnah wal jamaa jami'ut taqwa karkashin makarantar mu na darul hadith don gabatar da wanga darasi na tafsirin alkur'ani wata ramadana na da kwana daya daya goma sha uku ku da kanku nake son ku faɗi don ban son mu samu matsala ramadana na da kwana daidai goma sha uku hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1444 1444 miladiyar annabi sana da 2023 muna cikin watan april shi ma yana da kwana daya daya hudu ga munan nan masallaci muna hadis sunnat jama'a jami'u takwa, muna roƙon Allah subhanahu wataala cikakken ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi zaman da muka yi da Allah sai mun zauna don Allah in zaka yi in zaka yi abu don Allah ba wahala ciki ba takura ciki ba damuwa ciki ba takallufi ciki in dai saboda Allah yanzu haka yana nan ko ba yana nan tunda yana nan ka damu da wani kuma ah, shi kenan shi yasa muna roƙon Allah Allah ba mu cikakken ikhlasi ubangiji Allah ba mu ikhlasi me yanne mu musan Allah in ka san Allah to magana ya kare bayan nan sannan abu na biyu muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da mukan suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. a mu yi karatu suratu hud muka yi karatu tun daga inda Allah ke ba mu labari har yanzu muna cikin gwagwarmaya fa gwagwarmayan annabi nuhu da wato al'umma annabi nuhu kafiran wanda Allah jiya ya ba mu labari وقيل يا أرض ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر دومين كاس ya ardu wa ya sama'u aqli'i judi wa Allah yace kasa ki hadiye ki tsose ruwanki wa sama ke kame wanda kika ki duka aka kafar da ruwan ruwa ya bushe rana ya fito wa qudiya al'amru Allah ya ce an yi an yi an yi na gama azaba ya zo azaba ya zo kai fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ba wani abin da zai zo Allah ya ce qudiya al'amru ya zo har an gama an gama ba ana ba ba yace Allah ya ce qudiya al'amru manzo Allah na yana da 50 years na qudiya al'amru an gama jirgin sa wata alal judi shi ma ya je ya saya kan wannan dutsen da ake ce masa judi to abin tambaya daga shi ne da an ce wa kila ya ardu bila ima wa ya sama'u aqli'i wa ghidha ma wa qudiya al wasu ta wata alal judi Allah bai muna bayanin saukar ruwan ko to wannan shi kai connecting da suratu kamar. ka je wurin nan ka zaƙulo wannan ayoyin na. ولقد نادانا نوح فلنعم أن فتعنا أقي أني مغلوب فانتصر أني مغلوب متى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا كر أبنجي الله أرجع يدني أن فكر فينا كتيمة كامل سي الله يتشيكي نبادا da azaban da zo la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara to kan ka je wakila ya ardu bil ima'aki mai sauraron kana son ya ji me ya faru sai ka koma da shi suratu kamar fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-ardu uyunan فالتقى الماء على امر قد قدر سالت وحملناه على ذات الواح الله مفتوى akwai masala ne ina kana shiga min ka fito to ya hakuri ina ga shi je shi koko kore da ya kamata in ka in shuru in ji menene problem shi to shi ce sarki ya zo ta shi ke fa fata'na abwab as-sama'i bima'in munhamir ubangiji Allah ce fata'na abwab as-sama' ai da yayi addu'a na sha muka bude kofofin sama muka zubo da ruwa kamar da bakin kwarya sannan muka ce makasa kuma ita ma ta bulbulo da nata Allah ya ce na gama ruwan na ala amrin kad kudir na ce sama sauko ka sake maki bulbulo ba don komi ba zai magirin kafirai ala amrin kad kudir sai Allah subhanahu wa ta'ala da aka gama wannan ya kare ai an sha azaba aka yi azaba an ra su mutu ko su mutu ba kafirai sun mutu ko ba su mutu ba Mata annabi mu'uta mutu masu izgili sun mutu masu girman kai sun mutu an gama da kowa to da aka gama ne shi Allah ya ce wa qila ya ardu bla ima'aki yanzu azaban na gama kowa duba an sha har an mutu an gama da su wakila ya ardu ima aiki. sai Allah ce to ya ke ƙasa ruwan da na ce wa farjar na al'arda uyunan na shanye ruwan ki tsose ruwan ki haɗiye ruwa. sannan ubangiji Allah ya ce ma na sama kuma ke ma na sama aqli'i aqli'i ke ma ki me ki kame. wallahi ubangiji na magana na kasanta shanye na sama kuma ta kame maluma suka ce ba kasan ya bushe kamar ba taba ruwa ba sannan kuma na sama kuma ya shanye duba ba kwaya ne da ya sauko face ya shanye shi dama kun ji karatun an yi ba iska ko iska ya tafi ba rana malam da allah ya ce ya ardu bila ima ake ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الوجود za a bude ido mala ruwan sama ruwan kasa ya kame ruwan kasa ya shanye sama ya kame gaba da shi ga haske ya fito rana ya fito ya sande ki na kafirai an gama da su wa na shi saura Allah wallahi naka ya kare sauran Allah yi shi sa Hausawa in ka damu mutum ka damu mutum yace yi naka ka bar na Allah na kowa ya kare barwa an gama wurin annabi nuhu yayi tunani to dan shin nan yanzu ina lamarin yaron yake sai Allah ce wa nada nuhun rabba fa qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al wa anta ahkamul hakimin nuh yace ya rab inna bani min ahli dana yana cikin ahlina ahalina da ka ce mini kaman in bar kowa ya shiga cikin jirgin ruwan bayan an shiga jirgin ruwan nan wa ahalakan nan yaro na na ciki wa inna wa'adaka alkawarin da ka min ka sirar da iyali na gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin wallahi Allah ba mai hukuncin adalci shi kai sai Allah ce masa قال يا نوح إنه ليس من أهلك to amma gabanin mu je kan wanga ayan ko da ke ce mun tattauna kai kadan bar ni da kun jawan kalin ku kadan da Allah ya ce ma Nuhu kaman Nuhu qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn duk jinsin halitta dauki na mace da namiji jinsi biyu ma'aura biyu ka shigar da su ko ba ka ba sai ya ce masa an gama wannan ne wa ahlaka sannan kuma ka gama kowa ya shiga da iyalinka danginka su ma su shiga wurin Allah ya saya shi sai illa man sabaka alaihi alqawl cikin ahalinkan nan sai dai wanda ni Allah na rubuta ya hallaka ta ayat kamata annabi n'o ya yi tunani wani ko ne ya yi tunani wani ko bai ba ya kamata mu tattauna ka da ni da kuma riga mai karatu ya yi ko bai ba ha ba annabi kai kai tunani ma balle ba annabi bai ba ya yi ai ba annabi ba wanda ke ba wanda ke da wayewan kalmomin da Allah ke yi kan ba annabi yayi sosai ba wanda zai ce bai ba yayi amma yayi tunanin wa ahlaka nan matan shi ne kurba yaron ciki ai wa ahlaka matan na ciki yaron kuma na ciki shi ya sa ma yaron ya sa ma matan ya fi da yaron ciki to amma duk da shi bai Allah still mu bashi uzuri ne ko still ba uzuri bane eh eh to ai da Allah ce wa ahlakan na illa man sabaka Allah bai kira sunan kowa ba shi sai ya zama kowa shi sa tunda yaron ya kasance cikin waɗanda da su nutse yana cikin illa man sabaka alaihi alqaw shi maluma suka ce yaron bai fito da al'amarin fili ba na farko kenan na biyu kuma soyayyen uba kan 'ya'yansa da mu al'umma soyayyen ba annabi kan iyansa da mu al'umma ya fi yadda muke son kanmu shi sa yana son yaron kwarai hatta ma arnan ga kajiwo ku ji arnan ga shan da Allah ce ma annabi Nuhu wala tuqatibuni fil ladina zalamu innahum mughraqun kafiran ga in azaba dai zo Nuhu ban son min maganan kowa kaka zo ka ce ni hankuri ko yi jinkiri ko in yafe mawani na riga na rubuta su zan nusar da su zan musu azaba tun nan duniya har gobe tashin kiyama wala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun Allahu akbar wallahi Allah bai magana sai da babban hikima kaga da Allah ke ce ma annabi Nuhu wala tukhatibuni fil ladina zalamu kafirai kaka min magana sai ce naji Allah ce kaji ya ce eh naji ashe Allah ya san maganar dai shi ya taso yasa na riga na gaya maka ko da bai sani ce Allah bai sani ba mu nuna maka zindiki ci masallacin da Allah ya sani ya sani wala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun yaje wannan duka bakiriya sai ce yazo wurin Allah yace inna bini min ahlihi wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuh innahu laysa min ahlik nuh yaron nan ba danginka bane ba danka bane akwai wanda suka ce yaron nan kaza kaza ne na muku bayani je ban son na ta maganar bai da dadi duk da cewa kafira ce mushrika ce wallahi ba mazina ce bace yaron nan dan annabi nuhu ne da Allah ya ce innahu laysa min ahli ba wai Allah na nufi ayin zina ne aka shigo da shi gidan annabi nuhu ba innahu laysa min ahli ay laysa min ahli dinika aqidan da kake kai da da'awan da kake kai yaron ya ja jiki ba shi cikin wannan mutane ya shiga ko bai shiga ba dole mu ba da wannan dole a amsa da wannan domin abdullahi bin abbas da sa'id bin jubair da su ikirima da manya-manyan gaggan malumman tafsiri shai su mujahidi ne ina jin imam mujahid da wa'ansu su sun suka tafi kan cewa wato wannan yaron na mujahid da al'asan sun suka ce kana wala da hinthin min gairi nuwa mujahid suka banga magana to amma bayan la maganan bai da shiga wanda ya fi inganta shine maganan wa maganan abdullahi bin abbas da ikrima da sa'id bin jubair da du'at wal aktharuna min al mufassirin dukkan su sun tafi kan cewa innahu kana ibn nuhin alayhi salam min silbi wa qala ibn abbas ma bagat imra'atu nabiy qat wa qala ibn abbas ma bagat imra'atu nabiy qat abdullahi bin abbas yana tafsiri ya ce duk wanda suke sauraron su ji wallahi ba a taba matan ba an da ta yi zina ba كو كافراني بتتبعي ما بقت امرأة نبي قد بتتبعي سم شسا فخانتاهما أي فخانتاهما في الدين خانتاهما مي في الدين سنتو تدسو في الدين والعمل الصالح أي بمعنى خانتاهما في الدين وال والعمل الصالح لا في الفراش سنخا انتي أنبا ونيد منزنه a cikin da'awa ba wai gida ba matan sun fi karfin su bar wani namiji shigo gida kun gane wannan karatun to daga nan ne Allah ce innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih maluma suka ce yayi aikin yayi mugun aikin har Allah ya siffata shi ma kaman shine mugun aikin fala an nima laysa laka bihi ilm sai ce me a izuka, an takuna min al-jahilin yace annabi nuhu kada ka kara min tambaya kaka kara min tambaya daga yau gobe zuwa jibi duka abinda baka da ilimin na riga na rubuta yaron arne ne ba wani magana ciki ba wani dabara wani tausayi wani jin kai wani na haife shi diyana ne dubban ba shi na ni na halice shi wani ce dan wuta ne ai ni na barka haife shi ko ne na kuma ce dan wuta ne akwai wanda zai min tambaya ka in ba mu kabbara ma Allah wa za ka bara shi ya halice shi fa ya bar ruhu ya haife shi ya kuma ce dankan nan dan wuta ne wurin kake sanin wane ne Allah ba abin da bai iya yi innahu laysa min ahlika innahu amalun amalun ghayru salih ko ko innahu amila ghayra fala tasalni ma laysa laka bi ilm sai ce me inni a'idhuka an an takuna min al-jahilin sai ce inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm annabi nuhu ya ce allah ina rokonka da ina neman tsari ina addu'a yanzu ka tsare ni da in kada in kara maka tambayan daban da ilimi. shi na tuba na dawo rakiya wanga maganar da nema kuskure ne wa illa taghfirli wa tarhamni wallahi allah in baka yafe min kan wanga tambayan ba na zama kasararren duniya da lahira to allah duba bin annabi ya tambaya ya tambaya allah magana fa inna bini min ahli وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين دوكا دوكا كده shi ce Allah wanga in baka yafe su ba na zo kiyama gaban ka hasararre shi ka zo da wai kai kana da salati da yafi Qur'ani su dubu shida kai ka wuce gaba Allah ya wuce don maganar da ba annabi yi gafa yana tsoro farkon ko ba ka zo ka ce in su Allah suka yi kuskure kai ke gyara ko kuma a duba ka ce in an ganka anya ce an ga Allah kai kana ce an kare lafiya wallahi mu yi hankali fa ana mutuwa fa yanzu yanzu na muku bayani ga babban malami daga Najeriya Malam Ahmad Kitwa ya rasu ya ba da tafsiri ko ya yi tafsiri ya yi tafsiri yau da safe ya cika malam ya cika alaramba ya cika mu yi hankali da Allah zai yi goben gani ma labari na za yi ko a yi labari ko a yi labarin sarki sarki sanda zuwa Allah kiyaye sarki Allah kiyaye ka sarki Allah kiyaye ka Allah ja zamanin ka na shi ko a yi labarin kowa ne ne kowa ka eh ta ma bin yazo wuce قل إن الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإن innahu mulaqikum ko ba ka ya zo mana kowa waja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fi sur dhalika yawmul wa'id wallahi mutuwa ya zo ya doki kowa kowa da bayyana mala amal kito Allah cikansa Allah ya fi masa Allah sashi aljanna duk inda ya kuskure Allah ya fi inda ya daidai Allah saka cikin mizani bayan Allah ya ce in ya izu inni bika an as'alaka ma laysa li bi ilm sai ce wa illa taghfir li Allah in baka min gafara ba wata ra'amni kuma ka mini rahama sai ce me akun min la akun zan kasance cikin hasararru to za mu tashi mi Allah menene jawabin Allah na'am ja mu je أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن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 na ce wa ya ce shauka cewa to dalilin yasa Allah ce kila kinan bai ce kala Allahu ya nuhu ba don ya san ku duka in an wannan kilan na hankalin ku bai zuwa wurin kowa shi Allah shi ya yayi kama da wa kila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa gidal ma nan ga kuma ce kila ya nuhu don Allah in an ce ya ke kasa wa zai magana kasa akwai sarki da zai yi ko wani malamin boka da zai yi a ah, ba ya tun da kaji an kira kasa wallahi mahalicin ta kira ta tun da kaji an kira sama wa ya kira sama tun da an kira nuhu wanda ya aike shi shi ya kira shi domin ba kai ka aike shi ba ni ma ba na aike shi ba kila sai Allah ce na ko bi salamin minna ya nuhu ya kai nuhu na ko bi salamin minna inzil min as-safina bi salamin minna ce nuhu inzil sauka bi minna sauka musallama daga gare mu musu ubangiji Allah mun amintar da kai duk amincin da ka sani duniya sauka azaban mun gama sauka komai bai samun ka shi sa zan tambaye ku da yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin an yafe ko ba yafe ba Allah ce na yafe yanzu sauka da aminci komai bai samun ka a yafe zai sauka cikin jirgin fa annabi nuhu na tsoron sauka sai ya roki gafara dan Allah ne yayi yayi wannan kai duba abubuwan da kai duba shirka da kafirci da bid'a ka zamai amma kalimu kwanci annabi nuhu fa yace Allah ka yafe mini ka mini rahama kai jin kaina in ba ka ba a kun min zai hasara in kasance yake asararru sai Allah ya ce ya nuhu ya kai nuhu ihdit alhubut huwa nuzul ai dama ba ai wa qalar kabu fiha bismillah sai ce me sai Allah ce to nu mun gama azabin kowa ya mutu ba kowa amma saukaka ga mamakin ni Allah yanzu annabi nu dai sauka yi mamaki sai Allah ce to amma me bisalamin bisalamin minna yace bisalamin minna ai bi amnin wa salamatin minna sauka da aminci ruwan na gama ai ardubla ima ake wa ya samahu aqli'i na share kasa sama kuma na gama ba wana rana ya fito na komo na yi factory settings na komo da duniya yadda take komi ya zo normal sauka duk aminci da kake kasan shi ni Allah na baka bi salami in ba haka ba wallahi da annabi nuhu ma da ya sauka Allah bai ce ya sauka ba shi azaban ya cika rasu hi shi sa da Allah ya ce ya shiga duniya ne ya ce saukar duniya ba wani mutum duniya shi kai duk wani mushriki na gama da shi to ga daga nan da malama suka ce nan muke so a gane bayanin sanin cewa shi ubangiji Allah subhanahu ta'ala halittar da yake yi wanda suka fi yawa suke butulce ma Allah butulu sun fi yawa kafirai sun fi yawa masu masu imani fa kada shi an ce 72 wuta guda aljanna she kana mamaki to in ma kana mamaki don matsayin ka jahili ko kana mamaki don kai dan shiririta ko kana mamaki don ganganci ka zama mushirki arni mun gane karatun ku kowane ma irin mamaki da hukuncinsa wani ya bai sani ba jahili ne amma wanda ya sani yake takara da abin to ne na fidda kai ga fagen jahili ya kai ka zuwa ga bangaren shirka sai Allah ce qila ya nuhu bi salamin minna ai bi salamin bi amnin wa salamatin minna ya nuhu shiga da aminci kaga aminci Allah ya ce bi salamin da amincin nan yayi very very important domin Allah bai kare shi ana ya san problem wallahi Allah bai kara shi ana ya san problem duba annabi Ibrahim da za a jefa shi wuta aka jefa shi wuta she Allah ya ce ma wuta ya na rukuni kuni barda kaga da Allah ce mata ya naru ya ke wuta kuni ki kasance barda tsanyi da Allah bai saba wurin ka kenan ai in Allah ya ce ma abu sanyi to duk sanyin duniyar da ka sani na sanyin da Allah ya ce ma abu sanyi ya wuce wurin kai ka rayu cikin sanyi insha Allah ya ce sanyi amma bardan wa salama sanyi ne tare da aminci wanda yake me irin na AC AC nan fani fani na ana jin shi amma ba sanyi na cuta ba bardan wa salaman ta ce Allah wa ke zuwa ya ce ala Ibrahim bawo na zuwa ki karbe shi Allah akbar shi sa very very important shi sa nan ga kuma Allah ya ce ih duk shi ce me bi salamin minna da aminci amma ina minna daga gare mu musu Allah wannan ke nuna cewa annabi Nuhu ya samu cikakken yafiya na wa barakatin alaik sai Allah ce wa barakatin alaika duk wani albarka maluma suka ce albarakat alkhairatul kathira al'azima da'ima ghair almunqati'a barakat in kaga an ce albarka ko barakat shine alkhairi mai girma dawwamamme bai yankewa shi yasa iyaye mu da su maka addu'a shi Allah ya maka albarka alkhairi dawwamamme mai girma wanda bai yankewa shi yasa da an ce Allah maka albarka ka ce amin shi yasa Allah ya ce bi salamin minna shi ce ne wa barakatin ya ce sauka akwai alkhairi dewa daga gare mu wannan alkhairi na mun mai suna barakat alkhairat alkathira al'azima adda'ima ghil a don wannan mene bai zuwa ko ina sauka kan shi kare ko da umamin mimman ma'ak معك وعلى umamin ممن da kuma kan al'umman da suke tare da kai wanda kai da suke cikin jirgin wannan ku sauka kai ka gaya musu da kai da suruka na muku albarka har bayan mutuwan na sa ku aljanna ya kare an wa salam ya kare na ba ku ihbit bi salamin minna wa me wa barakatin alaika akan kai annabi nuhu wa me wa ala umamin mimman ma'ak da al'umman da nasu tare da kai wanda suka yi imani na tsira da sunna ka ce musu ni Allah na musu albarka na sa su aljanna mm. magana ya kare sannan me kuma wa umamun sanumatti'uhum bayan ku wayansu al'umma sun zo ba ku kade bane wa umamun da wayansu mutane su ma me sanumatti'uhum mun jiyar da su daji summa yamassuhum minna azabun alim sannan ni ubangiji Allah in shafe su in gama su da azaba mai gadadi kafirai ne ko ba kafirai ba Allah ce wayan da na riga na musu albarka amma wayansu sun zo baya na yi halitta wayansu sun zo amma na san ka gane wanda kafiran gaba su kare ba sabobi sun zo to mashe kai Allah ka gagara Allahu akbar yace wa umamun sanumatti'uhum wallahi mun jiyar da su dadi kafircin da suke bin bai sabon ba su abinci na ba su abinci in ba su rayuwa in ba su a'a, in ba su sarauta in daukaka su in girmama su in ba su lafiya amma ranar tashi alkiyama yamassuhum minna azabun alim azaba daga gare mu ya shafe su mira da di shi nan Allah ya tabbatar muna bayan ya hallaka ai yanzu za a fara rayuwa shi Allah bar annabi Nuhu ya kani kama al'umman da da su zo masu imani ciki masu albarka ne ubangiji Allah zai musu albarka al'umman da da su zo kuma wanda yake ba sa imani kafirai ne mushrikai cikin wanda da su biyo baya Allah ya ce sanumatti'uhum kaka yi tunanin don kafare ne ba za su ci abinci ba sun ci su sha su yi rayuwa su ji daɗi kadan nan duniya she sun zo na hira in sa su wutan jahannama ce sa bai yi wa wai don wani kafiri ne bai ci bai sha shi sa ku lura ma ku gani ana iya ma kafiri ya fi ka jin daɗi kafiri ya fi ka daukaka kafiri a yanzu ka dalla muna gane ga ba kafiri ke duwan ba yanzu ka ce ku yi kwana shida mu yi kwana shida ya ce ku tashi karfe uku mun tashi ko dai ba ba sarauta ya san ba waye ba shi Allah ba shi Allah ce shi sa ka ku yi tunanin wai shi sa da Allah zan tambaye ku in ka ga ni'ima ya sauko mutum na jin yana jin ni'ima shi ke nuna ba mai sabon Allah bane a ah, ana iya mai sabon Allah kuma Allah ya ba shi duniya nan ga Allah ya ba annabi ne ya gane wa umamun sanumatti'uhum bi ma'ana za mu ciyar da su dadi su sha dadin nan sannan thumma yamassuhum minna azabun alim azabun alim zai shafe su daga gare mu musu ubangiji Allah ai bi mana hum ahlul humul kafiruna wa ahlush shaqawa sune kafirai sa'annan kuma da miyagun mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin da na bakan ga labarin annabi Nuhu kenan baka sani ba ni na ga baka sallah ce ba sani تلك من أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب من أنباء الغيب من أخبار الغيب sai labarin da na maka ga gaibi ne ba wanda ya san shi ni Allah na san shi kun la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah gabanin ce maka nuhu baka taba jin sunan ba gabanin kawo maka labarin da baka taba ji ba an ba il gaibi gaibi ne nu'i a ilaika mu muka labarta maka wallahi da ban gaya maka ba da ni ban gaya maka ba sha Allah ce me ma kunta ta'lamuha ant ma kunta ta'lamuha kai baka isa ka san shi ba baka san shi ba sai Allah ce me ant kai wala qaumuk da wanda ba ke tare da kai Allahu akbar min qabli hada ba ni Allah gaya maka da ya koro labarin ya kare yace ce duk abin da na koro maka nan تلك من أنباء الغيب سيتمي نوحيها إليك waɗannan duka labarin da na baka na koro maka nuhu ya zo ya yi wa'azi wani ya ce kaza wani ya ce kaza na koro maka na maka bayanin jirgin ruwan na aka da labarin shi ni na gaya maka yadda aka yi jirgin ruwan na baka labarin yadda sama ya sauko na baka labarin yadda kasa kuma ya bulbulo Allah ce min an ba'il gaifi matan annabi nuhu ni na baka labari dan annabi nuhu ni na baka labari insha Allah ya ce ba annabi Muhammad kaga labari nake ya maka min amba'il gaibi yana cikin labarai na gaibi wanda yake ba wanda ya san shi sheni ni ma kunta ta'lamuha kai baka kasance wanda ya san wannan labarin bane anta kai wala qaumuka balantana ma mutanenka me min qabli hadha gabanin min qabli an naqussu halak. Hmm. gabanin musu Allah muka ya maka baka san shi ba hmm. wanga ke gwada maka ke tabbatar maka Allah takan musu Allah mun gagara hatta wallahi mun gagara min abba'il gaibi nuhiha ilai shi yasa bai Allah zan tambaye ku banda Allah kun da san gaibi yanzu maganar da ai Allah ya tabbatar musu Allah ne yace tilka min anba'il ghaib labaran gaibi ne nuhiha ilaik ai nukhbiruka muke baka labari muka maka wa'ayi ma kunta ta'lamuha kai baka kasance ka san wanga labarin ba anta kai don ya ce ma kunta baka kasance kai ba ta'lamuha ka kai ka santa anta kai wala qaumuka balantana ma wanda suke tare da kai ba annabawa ba min qabli hadha gabanin ni Allah in gaya maka to wannan ke nuna cewa wallahi banda Allah ba wanda ya san gaibi kun san inda manzo Allah ya san gaibi da bai kamata ma a koro mai ba domin gaibi shine kai ba koro maka komi kai ka sani manzo Allah akwai abin da ya sani ba an ga mai bane gaibi ba bai yi ba gaibi bai yi wa a yi wanda ya gaya maka bai yi wa a yi wanda ya sa maka tunanin bai yi wa a yi wanda ya sa maka lura da abin eh, kan a ce maka cikakken wanda ya san gaidi bai kamata ma a hurta maka abin cikin kunninka ba bai kamata ba wani ya san wani abu ba kai ne kurin za ka fara magana mazana na nawa sifofin duk abin da ya sani mai Allah ya masa wahayi sai sa Allah ya gaya mana in dai gaibi ne yana daga cikin mu da ahli sunnati wal jamaa ba wanda ya san gaibi shi Allah dalilan mu shine kuma alkitabu wasunna ga dalilin farko tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada wani rubu bangiji Allah yace kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa indahu mafatihu al ghaibi la ya'lamuha illa Allah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allahu akbar shi sa ghaibi yana cikin aqidatu ahlus sunnati wal jamaa banda Allah ba wanda ya san ghaibi ba wanda Allah sai ban isa gai akwai wanda za su yi mujadala da manya-manyan malumman mu na sunna kan shi ya san gaibi shi aka sa ranar mukabala da aka sa ranar mukabala sai malam ya malam ya yadda a zauna a yi jayayya da yi debate da zama shi za su yi magana yana tambayan shi yana tambayan malamin to fadi min fadi abin da kake son ka fada ya ce abin da kake son fada ai bai wan fadi ya ce lafiya ya ce tun da ka san gaibi bai kamata fadi maka ba duk abin da nake son fada ina son kai ka gaya min aka san gaibi ko to yanzu mu yi mukabala sai ka ce ka san gaibi sai ka ce yi magana ya ce a ban magana abin da ke cikin kan ga fadi ne yanzu duk abin da za mu yi debate da shinga tun da ka san gaibi ya kamata kai ne ce sa gaya min duk abin da ke cikin kai na zan gaya maka yi shiru ya ce baka san gaibi kariya kake an cika mukabala ya kare kun gane ba wanda ya san gan cewa shi Allah Allah kurin ya san shi wannan ke bar allantakan ya allantu banda Allah ba kowa sallace tilka min anba'il ghaibi sai ce me nuhiha ilaika nuhiha ilaika ai musu Allah muke maka wannan wayin nan ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha ai min qabli nuzulil qur'an gabanin in saukan maka da qur'ani na kaje kaci zalla zalla ya sani sai Allah ce me fasbir sai ce abinda nake so ne da'awan ga da kake son kai sai Allah ce fasbir to yanzu ba Allahu akbar kaga ya kamata muna bin maganganun Allah na mu bi shi da tunani ko dai ya kamata mu gane sannan mu wuce kar bugani da baki buga ka da fasara kamu haka shi Allah ce fasbir yi hakuri ana bayanin an halakar da mutane annabi Nuh annabi nuhu bai gane shi ba ya nemi nuna ya nemi labarin na yaron yake sai kuma Allah ya ce yaron nan halakakke ne kan kara min tambaya tambayan da zaka min ga ba na so in kai yaye saka ka cikin hali da ka annabi nuhu ba za ka ji dadin ba sai ya ce Allah ka yafe mini Allah ba zan kara ba Allah ce an yafe maka sauka da annabi Nuhu ya sauka ya ce na maka albarka na maka aminci da kai da al'ummanka da arna ma da dasu zo ma su ma na musu albarka na musu wannan mutuncin amma arnancin su sun sha azaba sha Allah ce labarin ga duka gaibi ne amma mun zanna yi hakuri dan na alaka hakuri da magana na alaka hakuri da magana barka <laughs> ya kamata mu samu nasaba na malam malami tafsiri ya yi hankuri da mutanen shi eh ina gwada da Allah ce ya hankurin nan eh ya ji me yasa ne ka hankuri mu ana bayanin gaibi da kaza shi ba da shi hankuri ya shigo wurin na'am ba da malumin tafsiri masallacin ka sosai na bismillah manzala nabi manzala da damuwa kamar kan family shi wasu kafirai ne shi yasa ka ce hankuri okay Now, Allahu akbar Allah ya fasbirin gana kuma tun laqad arsalna nuhan ila qaumi kan fasbir gaje na yace kaga labarin da na koro maka ga yayi da'awa 950 years ga abin da aka mai ga abin da aka mai ga abin da aka mai karshe ma kowa bai imani ba shi mutane kaɗan na saka cikin jirgin kowa ya tafi matan shi ta tafi yaron sun tafi an sangame shi an ce mai kaza shi sa kaji ya ce naji ya ce to fasbir kai ma kai hakuri irin hakuri Allah akbar kan je ne suna karatu da kuna da dadi <laughs> fasbir ya ce hakuri kamar misali yanzu haka shi babban mutum ya kira wuka ka shiga cikin masana kana cikin kunci kan wani abu yana so ya baka hakuri shi ce kai baka sani bane ai da rayuwa na ga kaza ga kaza shi koro baka rayuwar shi duka ya koro ne kai dariya ya koro ne ka gane kamar irin wanga abin nan mu ma mun taba shiga ciki hakuri ya kai mu inda muka kai nan shi yasa ina son ka ji ko kuma ya ce wani <laughs> wani ya kira ka ka zo da wata matan ka ka koro shi ce hmm, kai naka wasa ne jinawa <laughs> shi shi koro ne shi Wata ya koro nashi ne don kai kame umar bin khattab akwai wanda matan shi ta sa mai zafi don suka sa maka zafi baka ci baka sha baka kwana baka nazari duka bayi baka zama baka saiwa kana vibrating ai suna su yi da kanto su ce yau na sa mai zafi don sun sa abin da zafin suke yi wani matan shi ta sa mai zafi shi ya ce na yi maganinki zanin gyama umar dama umar shi ne wanda in yi cin murya shi ga mata masu kaje na zuwa ma kowa na ci umar na zuwa malam shi ya kai yana tafiya yana tafiya yana kai da dab da gidan umar shi ya ga alama ba umar gida yana sai kofa shi yana jin gida measles na fitowa umar na receive daga <laughs> measles ma ne kai kaza kai kaza umar na nan yayi haka kai kai kaza kai umar ya ce ah umar da kanshi kama ce sarki da kanshi <laughs> kode <laughs> sarki da kanshi ai sarki da ake gani shine kin gongo ko to matan sarki na iya sa sarki gaba billahi lazim wallahi matan sarki na iya sa sarki gaba fadawa na jira shi bai fito ba <laughs> matan duba akwai labari bari in ba ku kuci shi ma na juha ne Allah kur ya san gaskiyan shi to shi juha an ce abokin shi ne sarki kun gane ko to da sarki ya yi sarauta shi sarki ya ce to yanzu abin da yake so ne an samu sarauta juha ya gwada matsayin da yake so shi ce shi bai sun komi galadima ne a bashi ko ana ba da post ai sarakan suka samu sarauta suna ba da post shi ce to tun da ba ni abin da ka so juha ya ce shi bai sun komi shi abin da yake so ne ba a bashi authority karfi duk wanda ke tsoron matan shi ya biya jaki guda duk mai tsoron matan shi ya bada jaki guda shi sarki ya ce wannan kake so ya ce wannan nike so ba ka son ko ya ce shi ko ne ya ce sarki kai ne ba ni kurba wani magana shi sarki ya ce to shi ke na an baka duk wanda ke tsoron matan shi ka karbe shi jaki guda shi jawaye shi gari kan da yamma malam shi ya zo da garken jaki garken suna bin juwana gaban ga jaki bayan shi shi zai wuce gaban gidan sarki sarki ya ce a ah, juwa wanga fa shi ya ce masu tsoro matan suke shi ce amma sarki mu bar maganar gefe sarki na da magana da kai sarki ya ce lafiya shi ya ce da na yi yawon na nago ta yariya kyakkyawa ba ta yi kama da kowa shi kai shi sarki ya ce juwa zuwa ce to sarki kowa na ba da guda guda kai biyu za ka bayar <laughs> ta <laughs> sai zaurin umar ibn khattab ya koro da umar ibn khattab sai umar khattab ya ce masa ya ce umar harkar da umar ya gan shi umar ya bi shi umar ya ce ya ka zo ko magana ko ka wuce ya ce matana ne ta sa ni gaba sai na ce to ya kamata zo maka magana amma da na zo na ga abin da ake maka ya fi karfin nawa amma kai hakuri shawar ya ce gaskiya ne ita ke kaza ita ke kaza ita ke kaza ita ke kaza to ni ma bari da hankuri da surutun ta kada zauna lafiya kun gane karatun ku to ubangiji Allah ya iya mana Allah ya sa mu gane ina nake ma na jan fasbir fasbir yi hakuri fasbir yi hakuri kai juriya domin al'amarin na shaida hakuri wallahi dawa wallahi da ba zan ga muku duk wanda ya ce inda alhamdulillah shi ya kama da hakuri tuma barin ga muku manzo Allah ya hakuri ya hakura ya hakura ya hakura har ya sirri mu annabi ku ya hakura har ya sirri mu annabi Ibrahim ya hakura ya sirri mu annabi Musa annabi Isa har ulul azmin nan kutan su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh. domin ba wanda ke jin Allah yake sauraron Allah yake aiki da magana Allah ya kai annabi Muhammad wallahi ya fi kowa sauraron Allah ya fi ba ya fi ya fi ba Allah hakkin fiye ga kowa sai Allah ya ce fasbir me innal aqibata lil muttaqin fasbir ala fasbir ala al qiyam bi amri Allah wa tabligh risala wa ma talqa min adal kuffar da'awan zaka yi ga shekai hakuri domin kana iya kana cikin wazi ma ana zage zage wallahi ana yanzu aka ana wa'azi ga wannan zage zage to annabi annabi Muhammad na wa'azi ana zagin shi ana jefa mai zagi ana jefa mai zagi Allah ce yi hakuri annabi Nuhu kai shekarun da zaka yi da'awa ma bai kai na shi ba shi yayi da'awa 950 years mutane da suka yi imani da shi ba su wuce 100 ba kisa kai manzo Allah duk wanda suke bayanka sun yawa kware to shi Allah ya ce fasbir innal aqibata al'aqiba bi ma'ana akhirul amr akhirul amr bis Musa wan nusra shine al'aqiba al'aqiba ai karshen al'amari waɗanda za su ji daɗi su ci nasara su samu daukaka su ce Allah mun gode maka su ne masu takawa wanda suke bin Allah da takawa shi sa abin da nake so ne ka yi hakuri ka yi takawa karshen al'amarin naka ne ai haka ko ba haka ba wallahi ai haka na karshe manzala ya bar madina manzala ya bar ya bar makka ya je madina su 'yan kadan da zai dawo ya da sojoji 30,000 ya kawai Makka Allah ya doki Makka duka ya bashi kai ina muku labarin ga ina baku labarin ga yanzu haka ina bayanin ga da manzo Allah ka bani ya rasu wanda suke gaban su wurin 140,000 amma yanzu ina muku bayanin ga mabiyan manzo Allah sun fi billions duniya hakuri kenan da juriya fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah ya ce to na koro maka kaje ya ce ya ce hakuri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 واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 Allah ce da annabi Muhammad ya ce ba mun gaya maka labari ne na gaibi akan annabi Nuhu ba ce ga sabon gaibi kuma zan gaya maka ba annabi cikin annabawa shi sunan shi hudu shi hudun na masuran suran hudu ne nabiyun min illa, rasulun min rusulillah sannan bu'ita ila qaumi ba annabe manzo an aike shi zuwa ga al'umma ad mutanensa shi shi hud Allah ce wa ila adin sunan kabilan nan ad adawa ne maluma sun ce adawan akwai duni akwai adanil ula akwai ad na farko akwai ad na biyu wani ga adawan ga zai baka mamaki abin da sa Allah ya kawo labarin adawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne don don ka sha mamaki anya ka ga mutum fa ga riga mai kyau wando mai kyau gida mai kyau abinci mai kyau amma hankalin shiga na dabba ya fi shi kun san dalili adama halittar sukurin da Allah ya ba su extraordinary sayayyu ne lafiyayyu ne dukaye ne a sante ce omu bai trewa dokaye ne lafiyayyu ne tsayayyu ne su da kansu mutum na yi duba kan shece ka ni ba wasa ba ne in suka taka an taka sosai duba ba karami halitta bane kafan ne abin kallo ko hannu kirji ko baya lafiyayyu ne tsayayyu ne ga lafiya na farko kenan na biyu manoma ne in ba'ade ya fara noma ya iya kuma shinga duka gonan shi eh, manoma ne sosai ga kayan abinci ga dabbobi daban-daban shanu ne rago ne akuya ne mu ajiye shi sa ga gona ko ba ka ba sannan kuma ga dabbobi shi ka ga wurin kwanansu estate developers ne in kai ga wurin kwanansu kai mamaki wurin kwana <laughs> duba suna takama da wurin kwana ne in suka ga dama su gina akan akan tsarari in bai musu ma ba mutum zai samu babban dutse mountain ya sassake ya sassake ya fita can ba hall da komai ciki yana shiga ciki yana fita lafiya yi fa ai yaron ba'adi kaga ai maganganu ban kansu ban sun kawo duka da yaron ba'ade. na ya ya ga ku ga do ya ya ga kaman ku ku doke ku cika hannu yuni ne ya ne amma ka ji mamaki fa abinda Allah ya ba su ga da ni'imar da Allah ya ba su ga dukka she suka je suka kawo duwatsu da itace ga lafiya ga tsaye ga tsayi ga dukiya ga hankali ga wayo da sun kare wanga duka shi su zo wurin dusi su mai sujada Allah ce a'a na muku alladhi lam yukhlaq mithluha fil bilad abinda ban taba yi ba wayansu sun shirka na tafiyar da su na kawo ku na bar kuka yi lafiya na shimfida muku yanzu mai tafiya mai motsi mai tsawa mai daukowa kun gane ku yana yi ma wanda bai tafiya bai motsi bai magana bai sawa yana aje guda daukan shi ma shi an dauko shi mai tafiya mai motsi yana yi ma wanda bai motsi sujada Allah ya ce mm, mm, mm, annabi hudu je ka jawo hankalinsu akwai Allah wanga ba alloli ba ne Allah ya ce wa kenan Allah ya ce annabi Muhammad ya tambaya wa kenan Allah ya ce sunan ba annabin nan annabi hudu jama'a fa Allah ya ce adawa maza Allah ya ce to na bude kunni ina ji insha Allah ya ce wa ila adil akahu huda wanga shine karatu mu mun komo gobe insha Allah wane ne adawa wane ne annabi ne akwai waɗansu yara almajirai ne talibai ne suna wa yanzu suka kira da suka ce mana ana ba mu bude baki amma sahuru wanda za mu yi sahuru da shi ba shi student ne ce sa ina roƙon ku bayan Allah mu tattara abinda Allah ya sauke muna mu taimaka mu wa'annan su yi sahuru da shi Allah saka muku da alkhairi iya gurgudu daidai misali wanda zai yi mobile money ka iya wanda zai kawo kuma ubangiji Allah ya baka Allah ya baka dama Allah ya baka iko ku iya ku taimaka mu ƴan nan kuma kuma muna da'awa ga ya sunan shi sarki tare da mu Allah kiyaye sarki ubangiji Allah ya mare sarki albarka Allah ya kiyaye me sarkin ababu kenan ubangiji Allah ya mallaka shi ya zama muna sarki mu kuma matukan yana tare da wanga littafi yana nan kitabu sunna sam'an wa ta'atan jidabi sarki shi yasa muna roƙo Allah Allah baka lafiya Allah ya kiyaye ka Allah ya kara maka karama Allah ya kara maka daukaka abinda zai zama ka damuwa Allah ya kiyaye wanda zai zama ka alkhairi Allah subhanahu wataala ya kara tabbatar da shi a cikin rayuwarka muna tafsiri sarki yace shi kan yaji tafsiri shi ya aiko da manya manyan kudade ga sunan nan yace shi ga kudin shi sannan fara jin tafsiri to Allah biya Allah saka cikin mizani kuma Allah bar zumunci Allah ya zaunar da kai lafiya ya kiyaye ka ya kiyaye duk abin da ka sa gaba ubangiji Allah saka kare kuma duniya lafiya ubangiji Allah saka kare duniya lafiya kuma Allah ya mu iko mu maka biyayya Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ba. wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba